wasu ɓoyayyin sirrika waɗanda mutane ba su sani ba game da mawaƙin. Hausawa suka ce dare ɗaya Allah kan yi bature, babu shakka wannan magana tasu haka take. Shahararren mawaƙin Hamsu Sa'id Yusuf wanda mutane suka fi sani da Hamsu Breaker an haife shi ne a shekarar 1993 a cikin garin Kano, unguwar Bello ɗorayi ƙarama shahararre kuma fitaccen mawaƙin ya daɗe yana rera waƙar soyayya amma mawaƙin bai fara fitar da album ba sai a shekarar dubu biyu da goma sha shida. kuma mawaƙin Allah ya bashi baiwa da fasahar sarrafa kalaman soyayya yadda yake so duba da yadda ko da tsofaffin waƙoƙinsa ka ɗauko zaka ji zaka san cewa mawaƙin lallai mawaƙi ne Duk da kasancewar yana waƙoƙi masu daɗi amma hakan bai sa jama'a sun san shi ba sai a shekarar da 2020 yayin da mawaƙin ya yi wata waƙa mai suna jarumar mata. Ita waƙar ta jarumar mata mawaƙin ya yi ta ne a farko farkon shekarar da 2020 amma waƙar bata samu karɓuwa wajen jama'a ba. har sai da ta kai akalla kimanin wata hudu da yin wakar yayin da aka hasko bidiyon wani magidanci da iyalinsa suna tikar rawa abunsu da ita wakar ta jarumar mata. To daga nan ne fa duniya ta ɗauka wakar babu inda ba ta leƙa ba a kafafen sada zumunta yayin da mawakin ya yi ta posting ƙananan bidiyo waɗanda 'yan mata da samari har ma da matan aure da mazajensu suna cikar rawa da wakar ita ta jarumar mata. To a takaice wannan waka dai ta jarumar mata ita ce ta haska mawaki Hamisu Breka. To sannan ba a nan abin ya tsaya ba. Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau na Jami'ar Bayero da ke kanan Dabo ya yi sharshi a kan wakar ta jaruma inda yake cewa matasa sun haddace wakar dangane da soyayya da ƙauna da sarrai daban-daban da suke nunawa. A cewar Farfesa Sa'id Muhammad Gusau, ina iya tunani a take ko a nazarin wakar ba kawai abubuwa biyu za a yi la'akari da su ba, a kowace waka da za a yi nazari kuma a karfafa wa mutane su saurari wakar. Akwai wakar da za a yi nazari wadda ta dace da al'adu kyawawa na al'ummar Hausawa, kuma ta bi sharuɗa da dokoki na addinin Musulunci da Hausawa suka yi imani da shi kuma suke bi. Sannan akwai waka ballagaza, wato ita ce ta saba wa al'adun al'ummar Hausawa da kuma addininsu sannan ya ƙara da cewa su kansu zukatan masu sauraron waƙoƙin kashi biyu ne akwai zukata masu kyau waɗanda suke bin kyawawan dokokin al'adu da ƙa'idojin addinin al'ummarsu akwai kuma waɗansu zukatan waɗanda babu ruwansu da dacewar al'adu a ma'ana ta lugga an bayyana zuciya da wata curarriyar tsoka da ke cikin ƙirjin mutum ko dabba ko tsuntsu wadda ke aika jini zuwa sauran sassan jiki kaɗan kenan daga cikin nazarin masanin adabin waƙoƙin Hausa, Farfesa Sa'id Muhammad Gusau na Jami'ar Bayero a Kano ya yi wa waƙar jarumar mata wadda Hamisu Sa'id Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Breka ya rera. To an gaida Hamisu Breka da ba da wannan gagarumar gudunmawa da ya yi a Hausa. Kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha ta Arewa Musical domin samun labarai makamantan wannan. Mun gode da kallon Arewa Musical. Mu huta lafiya.